وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka ya kuwa musulmai muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya haɗa fuskokinmu a cikin wannan masallaci mai albarka kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana jagora cikin abinda da za mu faɗi ya zamanto daidai Allah kai mana jagora ah, bayan wannan babu shakka wata da ake so a yi magana a kansa ko kuma babbar ibada wacce take gabato shi ne na azumin watan ramadan alhamdulillah irin wannan kibiya ce a ce kamar in an yi harbi watakila tana iya kama wanda ya cancanta tana iya kama wanda ma bai cancanta ba amma da kibiyar yanzu ni ta samu da aka harba ta matasa ne da yanzu gani a kan teburi wanda aka harbe shi ina da sai dai a yi masa addu'a Allah Ubangiji ya sa ya warke domin ga shi babanmu malamin mu baban mu malamin Usman Isa Kariyawa Allah ya marayuwa albarka Allah ya ja kwana Allah ya kara wa malam lafiya to ban sani ba ko wata sara ce aka samu wacce yanzu kuma aka ɗauko ta ba sani ba saboda na ga a wancan masallacin ma sai aka ji aka ce ni zai yi lanta kuma malam wanda ya na ga kamar wata tsara kuka samu na ganin kamar haka to ban sani ba ko gobe ma haka za a yi tun da gobe ma ina da wata lantar a can sani ba ko ita ma hakan za a yi koyawa za mu to alhamdulillah ala ayi halin muna yi ba godiya kuma da su dokta da sauran manya-manya duka dai an abu da fatan Allah ya mana jagora dadin da nake ji shi ne irin wannan haduwar duk inda ka shiga gun da ba daidai ba za a ce maka nan ba daidai ba ga kuskure ko kuma ga gyara ko kuma ga abin yadda yake saboda haka wannan abin farin ciki ne kwarai da to bisa tafi din shi ne an ba mu cewa tafafin akan azumi wannan shi ne abin da aka fada ina ga kamar haka ne ko azumin ramadan to akwai abubuwa da ya kamata mu yi magana a kai shi ne za mu yi magana a kan watan watan ramadan sannan za mu yi magana a kan wani abu da ya shafi falala tsawon ramadan sannan akwai mafificin ayyuka a cikin wannan wata din wanda ya kamata mutane su mayar da hankalinsu a kai sun kai kamar guda goma ko da ne biyu ka samu daga ciki ka dawama a kansu kafin watan ya wuce alhamdulillah sannan sai fa'ida ta shi azumin sannan kuma muna so bi magana akan manufar azumin sannan asiri da ke cikin azurin ko su asirai da suke koye akwai kuma abin da za mu yi magana shi ne abin da yake rage ladan mai azumi ko da azuminsa bai baci ba sannan akwai kuma abubuwan da suke bata wannan azumin su ne za su zama na ƙarshe abubuwan da za a yi ba gurguje dukansu za a yi su ba wai za mu abin nan ba domin abinda kuka saba da shi a nan mu za mu saba masa abinda kuka saba yi a nan mu za mu saba ma abinda kuka saba yi kuma sai ku hakuri saboda mu baki ne daga limanin ku har kasa ku dukan yawanci ku yara ne saboda haka irin yadda kuke yin dogon jadare abin nan ka zan mu a tsangaya muka tashi mun ce jadare to ba a tashi da wuri to mu kuma za mu yi kokari ne mu yi mu tafi da wuri saboda ni biza ta ba ta yi tsawo gara ku sani yawa to alhamdulillah bari mu fara da shi wannan wata bai alfarma wanda yake fiskanto mu Allah ta baraka wa ta'ala ya yi wa mutane babbar kyauta wato dalilin ta kuma shi ne wannan wata ɗin da Allah ta baraka wa ta'ala yi wa wannan al'umma rin cewa al'umma ce mai ɗan da jeren kwanaki wanda ba ta daɗewa a duniya dukkan mu yawanci shekara 60 ne 70 80 wanda suka yi da tsawo ko suka kai shi da sun kai ɗari ana mamaki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu abin da sauran al'ummomi ba su same shi ba kafin mu wannan wata mai alfarma na Ramadan misali wani mai lissafi ya yi lissafi da aka zo aikin hajji ya fara daga kan lissafin ziyartar masallacin uba. da ziyartar waɗannan abubuwa da ake a madina da kwana biyar ko shida da ake yi a bina na sauran ayyukan hajji sai aka ga irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai wa mutum na daraja na ɗaukaka da Allah ya masa lalada da sallolin da zai a masallacin harami na makka da na madina sai aka ga babu shakka waɗannan 'yan kwanakin mutumin da zai yi shekara 60 ko 70 yana ibada ba zai same su a wannan kasar. da sauran wasu ƙasashe na duniya saboda falalar da Allah ta baraka wa ta'ala ya tara su haka shi wannan wata din na Ramadan Allah ya ba shi daraja banda darajar da Allah ya ba shi kadai sai aka ware wani kwana ko wani dare wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka mishi da sura guda kai cewa wannan daren ya fi wata dubu ya fi ne ba wai yana daidai da wata dubu wata dubu zai kai shekara tamanin da uku da wasu watanni kamar guda uku ko wani abu mai kama da haka a wannan daren ka samu ibadar da za a ce ta kai shekara tamanin to idan ka samu da lailatul qadri sau goma misali shekara goma kowace ramadan idan ka zo kana samun wannan to shekara tamanin da uku sau goma ai kaga shekarun suna da yawa dari takwas da talatin wanda idan an ce maka wasu sun rayu a wannan bayan kasar shekara takwas a shekara casa'in ko shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko ɗari biyar ko wani abu kuma da haka za ka yi mamakin tsawon rai da suke da shi amma kai za a tattara wannan abun din a ce an ba kuma tabbas da rufin adalin nan duk wutar ramadan da kasari yana nan a ciki sai dai kawai ka dake amma yana nan a ciki so shi yasa daga cikin falalar wannan wata ɗin aka ce akwai nuzulul qur'an karim saukan alqur'ani da girma cikin wannan wata din ne aka sauka saukowar alqur'ani wannan duniya din ba karamin alheri bane wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe wannan al'ummar da shi wasu daga cikin magabata suna cewa daren da wannan Alƙur'ani zai sauka wato mala'iku ne suka yi fareti ma za an zala rabbukum kazo menene abin da ubangijin ku ya saukar alheri saboda alqur'ani zai taso daga inda yake san zai zai sauka inda yake nuna da sarkin izza da dai sauran da ci gaba wannan saukar cikin ramadan ta babu shi yasa ma Allah tabaraka ta'ala ya faɗi yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wata yare na cewa inna an zanna fi lailatin mubaraka wato mu muka da alkur'ani a cikin dare mai albarka wannan ya faru cikin watan ramadan wancan yake cewa mu ne muka saukar da shi a cikin dare wanda yake mai albarka mubarak shi ne wannan alkur'ani shi kuma wannan daren babu shi a cikin dukkan sauran watanni a cikin watan ramadan ne wannan da yake nan daga cikin fifikon da watan ramadan yake da shi akan sauran wakilai na biyu an kira shi da cewa shaharun tarawe wata hajji wato wata ne na sallar tarawih tare da cewa sallar ne suna ce amma ta fi karfi cikin ramadan sannan ta hajji suna ce amma kuma ta fi ƙarfin yiwuwa a cikin wato watan ramadan don haka shi za aka liƙa watan da cewa shi wata ne na tarawih kuma da sun ce an ambace shi da tarawih saboda in kai sallah biyu kana iya zama ka huta in ka sake biyu kana iya zama ka huta kuma iya adadin abin da za ka sallata tare da cewa maza Allah baya wuce raka a goma sha uku sannan kuma akwai shi da yankan wani lokaci cikin dare da baza kokari kamar yadda ya yake cewa wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak cikin dare kai kokari wannan tsari ne a dare ka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana akan waɗanda suka yi tahajjud ko kuma suka yi tarawih zala na cewa man fama ramadana imanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda ni ya tsaya wato ya tsayuwar dare na ramadan din yana mai imani yana mai goya aikinsa da neman lada da yawa akwai ayyuka da ake amma wasu bai da su kamar al'ada ba sa neman lada da su duk abin da za ka aikata na wannan addini ka goya shi da kana neman lada ne a gurin Allah shi yasa manzo Allah ya sa wanda ya tsaya da Ramadan yana mai imani kuma yana mai neman lada wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta dukkan abin da ya gudana a gare shi wato na daga zunuban wato kenan wani yana daidai da hadisi da zo a can cewa Ramadan ila Ramadan mukaffarat wato Ramadan zuwa wani Ramadan yana kankare abin da ya gabata daga wancan ramadan din zuwa wannan ramadan din da yake zuwa saboda haka su watan wata ne na tarawai a wani kaulin malamai suka ce watan shaharul expo wato wata ne na yanta mutane daga barin wutar jahannama idan ya zo Allah zai ƴantar da wasu bayan Allah daga barin shiga azaba Wani ya sa yana kwadaitar da wasu daga cikin magabata sukan yi ta addu'o'i Allah kai su Ramadan saboda girman abin da yake cikin na tattalin mutane da zaka ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ana cewa idan watan ya zo wato wani mai kira yana yin kira yana cewa ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri aqsir ya kai mai aikata aikin sharri ko ya kai mai neman aikin sharri kuma ya kai mai neman wato alheri wato ya kai mai aikata sharri ka taɗaita kama tuba ka tubu ka daina ka daina yin aikin wannan sharri ya kai mai neman alheri kuma ka ci gaba ka gabato ka ce yin aikinsa. domin abin da kuma yi ne ciki a wannan lokaci shi da yantar da mutane daga barin wuta don haka kowane mai aikin sharri ya tuba ya bari mai aikata aikin alheri ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana ta aikata aikin alheri domin abin da Allah yake yi a wannan lokaci daga farkon watan har zuwa ƙarshe ne yanta mutane daga barin shi ya ma wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana yake cewa wanda duk Ramadan ya zo amma bai samu ya aikata wani aiki da zai kusanta shi da Allah ya samu rahama ubangiji ba to wannan yayi gaba ya zama to cewa can wato kenan ya ne santa daga rahama ubangiji duk fallalar da Allah ya zuba a cikin wannan wata ne a ce kai baka riba su da shi to sanan na hudu ana kiran watan da cewa shaharul takfirul dhunub wata ne na kankare zunubai wanda kowa zai shiri Allah zai kankare masa zunubai ya sa tun daga yanzu za a ga cewa manzo Allah yana da tanadin shiga Ramadan saboda Aisha tana cewa babu wani wata da manzo Allah yake yawan azumi har ma ana tsammani ba zai yanke azumi ba kamar watan Sha'ban wasu malamai suka suke ma watan Sha'ban din da kirari suka ce cewa a Rajab iska ce mai tara da gajimare shi kuma sha'aban shi ne mai tattara hadirin shi kuma ramadan idan ya zo tsukar da ruwa yake saboda haka wasu ke kira ne da cewa wanda ya shuka a cikin sha'aban to zai yi bayi a cikin ai wanda ya wanda ya yi aruna cikin rajab ma'ana zai yi shuka wanda kuma sha'aban ya zo wato zai yi bayi sannan idan ramadan ya zo zai yi girbi mana zai girbi abubuwa na alheri sannan training ne ka fara azumi tun daga yanzu wanda Allah yana yin sa yana yin wannan a cikin rajab din yana yawaita yin azumi yana training din kansa ne kamar jarrabar da kansa ne idan Ramadan ya zo ba zai sha wahalar wani abu daban ba amma yanzu da yawa za ka ga sannan ya kara da cewa mutane suna rafkana a wannan lokacin ba sa yin azumi saboda kowa ya yanzu tunaninsa hankalinsa ya tafi wajen ramadan ita na yin azumi saboda ana ɗaukaka ayyukan mutane a cikin wannan wata mana wata goma sha ɗaya da aka yi yanzu ana kada aiki kowa zuwa ga shi allah ta zara ko sa'an nan yana cewa a wannan lokaci mutane suna jarraba yin wannan kuma suna wato sabar da kansu shiga watan ramadan ta haka wannan wata ne na tafiru zuru kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara a wancan hadisi an ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama a wannan kuma yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zamani sai yana magana akan tsayuwar dare da yin sallolin dare da tarawih da su tahajjud nan kuma yana maganar yin azumin da rike tuwon alfijiri zuwa faɗuwar rana wanda duk ya azunci waɗannan kwanaki ko ashirin da tara ko talatin yana da imani da Allah yana kuma neman lada a gurin Allah baraka wa ta'ala to an gafarta masa zunubansa da suka gabata sannan aka ce wannan wata din har yanzu abu na biyar shi ne shaharul jud wato wata ne na kyauta saboda bai saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake ba da labari a ce kanin nabi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi ramadan wato manzo Allah ya kasance ya kowa kyauta a wani gurin har ana siffanta wato karrihil mursala kamar iska ce wacce aka aiko ta Me ta iska in an aiko ta tana raba cututtuka ko mutum yana bukata ko baya bukata takan ba shi kyauta sauran Allah ya dauro iska to ko ka rufe daki ko ka rufe ko ka ce kana son kura ko ba ka son kura za ta kyauta ce haka aka fi da manzo Allah sallallahu alaihi Sallama da yawan kyauta a rayuwa sannan aka ce kuma ya fi yawan kyauta din cikin Ramadan da wannan ya kamata mu dan jan hankalin mutane a nan cewa mutane suna cikin wata rayuwa mai wahala sauran da kowa ya san abin da yake da shi kuma kowa ya san wanda yake don haka an zo ana maganar a yi sadaka a yi sadaka shi yanzu daga an yi maganar sadaka wani yana zaune da rika daga idan muna sadaka ne na kusa da shi wani ne yanzu an yi kan amma da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce waye ka ji tsoron wuta ko da ta jirgin ne wanda na san a cikin masallacin nan ba wanda bai mallaki kuɗi Allah ya yi in akwai gidan da hannu sun da zai ba shi wanda bai mallaki biyu ba ya dai ba talaucin ka ya kai haka ba za ka iya sayan kwallon biyu kuma in kwallon biyu ma kaɗai ka mallaka an ce ka tsada don annabi ya amfani da sha ɗaki ka tsada biyu ka ba ba ka mallaki nan ba ka ga rahamar musulunci ina ya yi magana da mai ya yi magana da mai don haka kowa an ba shi dama kuma wallahi da za ka tsaga jirgin ya tsaya a bakin masallaci ka ga wani ba shi shi ka ce na yi tawassuli da wannan aiki dan annabi ya ce in yi tawassuli da sadaka kuma da shi za a kare shi da wuta insha Allah mun yi abin da ya yi Allah zai baka saboda haka ka tsaya in an yi magana ka daina hangowa wani alhaji wani wane ne alhaji ba tare za ku je lahira ba kowa zai tafi ranar da Allah ya baka ba tare za ku shiga kabari ba kowa zai shiga kabari ne da yadda Allah ya ayyade masa saboda ka in ka shiga kayan ka za ka samu ba kayan alhaji za ka samu da su ba ka daina tsayawa kana sauraron wani alhaji ka za ka ka yi abin da za ka iya yi kai ba domin galibin kuma yawancin ku akwai masu masu son banza a cikin ku da yawa kuri ah, kalmar ruki da za ta yi ba ma dai a yi hakuri kuma a yaro mutum ta yi zafi yana zama kana kan banza kawai kai ma ka rinka yi kokari abu na shida da ake kiran wannan wata da shi shi ne wata ne ne ke bude kofofin aljanna wato watan da ake bude kofar aljanna wannan kuma ya zo cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Idan jaa ramadan ko da dakhala ramadan wallahu a'lam futihat abwabul janna idan ramadan ya shigo ko kuma idan ramadan ya zo to za a bude kofofin aljanna sai kuma a rufe kofofin mai wuta to kamar kenan ramadan yana zuwa ne da shirin a buɗe ma kowa ƙofar aljanna sai wanda ya haramta ma kansa kamar yadda annabi ya ce dukkan guda za ku shiga aljanna sai wanda ya yi wane ne zai ki shiga aljanna sahabbai su ka zo na ba zalla yi zama na ba a ta kada aljanna wanda ya zai shiga aljanna ومن أصلني فقد أبعد wanda ya saba ban kuma ya yi shiga aljanna ɗin saboda haka za a buɗe ƙofar aljanna wato nan da kwana zuwa ashirin da biyu ko ashirin da uku ko da abu kuma da haka da haka kowa ya ji a jikinsa kofar aljanna za a buɗe da ya rage maka yi abin da ya rage ma shi ne kai tanade tanade wato na shi yawa cikin gidan aljanna abu na bakwai da ake kiran wannan watan shi ne ana kiran sa da shahuru kuma wato wata ne na yin al'umma kuma ko ba komai kowa yana da bukata musamman ƙasar nan tana da bukata kowa yana da bukata a irin wannan rayuwar da ake ciki rayuwar da take da wahala rayuwar da take cikin kunci rayuwa ce wanda ta zama ga daga kanan a yanzu to sa'annan ba kuɗi sa'annan ga tsada sa'annan ga abubuwa saboda haka shi shahararru kuma watan addu'a yana zuwa ga bin saboda gaya ma Allah da baran wa ta'ala bukatun mu wannan ya zo a cikin hadisi kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam sun da yake cewa lidahili da'awa la turat wato ga mai azumi yana da wata addu'a wacce ba a mayar da ita addu'ar kaji ba a mayar da ita idan ka yi ka za a amsa sai dai wata kila amsar ta zama maka hanyar guda saboda wani lokaci kuna da gaggawa mutum yana roƙon Allah da daddare amma yana son da safe ya ga amsa na jin ko gwamna wa ranar sa ko na kan ba za ta ba ubanne ubanne annabi Musa ana ba da labarin cewa ya roƙi Allah ko فينا يا ربنا انك عاديت فرعون ومنعه زينه واموال في الحياه الدنيا ربنا علم من المعصمين ربنا اغلق على اموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمن حتى يروا المآب عليهم قال فالمجيب دعوتكم مستجيبة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ونعم المسجد ينا جمع الأرض يا الله في الشاخ كل فرعون ka daure zuciyarsu kan su imani har sai sun ga azaba Allah ya ce ujiba an amsa yana faɗa an amsa amma fa fasta imani yanzu an amsa kuma ku kai da haru ku daidaita kuma ku tsaya ku yi istiqama ku ci gaba da yin aiki amma mun amsa sai dai ba dole ne yanzu za a ga amsa ba dan haka kai hakuri idan kawo a ana amsawa amma yaushe Allah kaɗa ya bar mutum da sani ko ya ajiye maka a lahira ko ya tunkuɗe maka bala'i an yi a tsayin biyun nan ba wanda za ka gani domin watakila kai abin da tsaro ka kuɗi to kuma an ki a ba da kuɗi sai aka tunkuɗe ma bala'i an ki a ba da kuɗi sai aka ajiye maka a lahira sannan kai kuma kana nan duniya kana cewa kuɗi shi kuma Allah ba a nan ya amsa ba saboda ka zai zo ka rinka cewa kayan malaman da sun ce ana amsa amma har yanzu ba gari sun ce ana amsa kuma na roƙa na roƙa amma har yanzu ba gari ba a ba ni ka roƙa ba kai da ubangiji kawai lizza'iri da'awatun ga mai azumi akwai addu'a la turat ba amin Qur'ani kuma da bayan ga mun cewa idza sa'alaka ibadi anni وجيب دعوة الداعي إذا دعا فجد تزيد لمن يؤمن به لا أظن قرآن عسكري in an tambaye ka ya Muhammad dangane da sha'ani na ni a kusa nake ko a nesa ka fiya musu ina kusa da su kuma ina amsa addu'a duk wanda ya roƙa abinda kawai za ka yi kokari ka yi addu'a udullaha wa antum mu'minuna bil ba. ku roƙi Allah kuna masu kankan da za a amma kada ka zo kana roƙon Allah kana shakku ka sa ya yi da dai manzo Allah da bayan abin da yake jin wannan al'umma ko shi ne ta'awur yake su samu raunin yake an gane yawan da yadda za ta kuma karanta wani ciwo kan yana ciwo annabi ya ce ka dama to ba zai addu'ar maganin wannan wata udin da kake ji wani ya ajiye wannan addu'ar ka ajiye mana don ta ɗauki mana da bai ba da addu'ar da ya gaba saboda rashin yusuf ko wanda a wajen wasu malamai ma suna ganin mahaddacin alqur'ani farko ga abin da yake sai ya fara ganin Allah wannan wata matsala ce ta daban ba ita muke magana ba ka haddace alqur'ani da shi ya kamata ka fara tawar su ne in ba ka da lafiya kafin ka je wajen likita amma kada ka tsallake alqur'ani ba kai magani da shi ba saboda shi babu matsala ce wannan ko ajiye ta ba sai muke magana kuma ka ɗora komai in ba ka ji na faɗa ba wadin za ka iya zuwa bakin kasuwa ka fara to in ka fara kai ranar tambaya ba ruwa na abu ka dai gane ko na abu na takwas ya ce shi haro na mula a fasin hajji wannan wata wata ne wanda ake rufin yanada rufi ake bawa da cikin mamman da Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa umratun fi ramadan ta'abirul hajj da Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yin umra a cikin watan Ramadan tana daidai da yin hajji idan ka samu ka je wannan yana ɗaya daga cikin abin da za mu ambata na wato amalin Ramadan a nan gaba abu na tara shi ne sha'aru laylatul qadr wata ne na dare mai albarka shi ne lailatul qadr والقرآن القرآن إن أنت الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wannan wata ne wata ne ne lailatul qadr kuma yadda muka ambata daren lailatul qadr ya fi wata dubu shi Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne taken da ake ba watan ramadana a iya binciken da na yi a yanzu watan kenan wannan shi ne abin da allah daga hadisan manzon allah malamai suka ciro wannan wata ɗin waɗannan suna shi ɗan ƙur'ani ya kira shi da shahar ramadana da zai unzila fihi alquran hudan wani yi wa bayyinatan min al-huda wa al-furqan faman shahida minkum shahra falyasum wani da baraka wata ala ya ce watan ramadan an gani amma da suna da sabani na da kuma da imam kuma da ne kawo cewa za a kira shi da ramadan ko kuma za a kira shi da shaharu ramadan saboda maganganun su shi ne alkur'ani ne na cewa shaharu ramadan to kai ma ya kamata idan ka zo ka shaharu ramadan ko amma dai babu da wani da aisha ta faɗi cewa ana kiransa da ramadan ana kiransa da shaharu ramadan wurin da sauran ramadan abubuwan da za ku tara a sai bangare na biyu tunda abubuwan da masu kai kamar guda bakwai ne ko takwas bangare na biyu shine khairul a'mali fi ramadan fitan ayyuka da ake son mutum ya aikata a cikin watan ramadan akwai abubuwa guda goma wanda kuma ya kamata mu fahimta su domin su ne malamai suke kallon su mafi fitan ayyuka da ɗan adam zai doge da yin su a cikin wannan wato ramadan kuma alhamdulillah waɗannan abubuwa guda uku mun yi bayanai a kan su kuma yanzu ana buga littafin na rubuta shi amma ana bugawa da kafin ramadan ɗin ya zo muna ganin sai kuma insha Allah mun sa maka suna daga ayyukan mai azumi so ba duk ayyukan mai azumi ba daga ayyukan mai azumi na mu raba shi Allah ya kai lokacin ya zo in an gama insha Allah wannan abubuwa da sunan kamar haka abu na daya wato khairul amal fi ramadan ko fi shahr ramadan mafi jikin ayyuka a cikin watan ramadan shi ne asiya shi azumi shi azumin abinda ake kira azumin kuma shi ne kamar yadda kuka hawa suka yi maganarsa shi ne kamewa ya tun da jiki zuwa alfiji daga barin abinci daga barin abin sha daga barin taruwa da iyali da dukkan wasu abubuwa da suka shafi sha'awa ta jinsi da ɗan wannan azumin zai fara daga wannan lokacin har zuwa lokacin da rana za ta fara to wannan shine daga wannan kusan nan da niyyar Allah kake bauta ba to wannan shine ake kiransa azumi wannan kuma zai maimaitu a cikin watan har sau ashirin da tara ko sau talatin wannan shi ne azumi don haka yana daga cikin manya-manyan ayyuka wanda ramadan ne wata idan ya zo za a yi sannan abu na biyu shi ne alkiya tsayuwa in dai da lafiya in da akwai yadda za a to lalle ne azumi yana haɗe da tsayuwar dare kuma tsayuwar dare darajar ce a gudun mumi kafin a ce azumi ma ya zo ya kamata a ce kala saboda sharafin mumin fiya da mumin lai darajar mumi shi da tsayuwarsa da daddare ko da rasa abin biyu kake saboda a cikin manzo Allah ya faɗa yana cewa sallah da daddare tana shafe zulubai sallah da daddare tana sa nishadi da rana na kan ji sauran abubuwa da shi ibada da ran su sallah da daddare tana shafe kurakurai tana ba da lada tana sa daraja tana sa alluri a cikin fuskar ɗan adam sallah da daddare tana sa jikin ɗan adam ya rinka lafiya waɗannan duk daga ciki saboda haka kenan daga cikin manya-manyan ayyuka na alhairai waɗanda suke gurbi fita a kurce wa gari da haka mutane su sani cewa watan ba na bacci ba ne ba kamar yadda wasu suke abin nan ba. saboda mutane sun saba da ci su koshi sun saba da abin sai da azumin ma idan ya zo wani kamar ma shi kawai kamar ma ciwon watan bacci ne yau don wani da bakin da yake faɗa za mu more wai zai more na yin bacci ba bacci yake ba malam wallahi wata ne wanda ake sadaukar da kai ana sadaukar da kai ne don bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ba wasu kana wasu kasashe da addini da bisu za a bi cewa su hutu ma suke ba ba irin wannan lokaci kuma za a ga an sauke farashin kaya duk za ga ana sauke amma da irin wannan kasar ba san abin da yake damun mutane ba sai ga mutum wai shi tinkafo yake da ya samu kuɗi baya tinkafo da ya aiki alheri wallahi za mu samu kuɗi ka bar su kawai ina jin tun ranar da a bar da ya kama aka da kara kuɗin ba tun watan ranar da ya kama ai ranar juma'a da ta wuce wanda ya kama tun wannan tun alhamis tun wannan juma'a aka fara tsara kudin ba kuma kamfanin bai yi sai da ya tsara wani saboda wani an san mutane za su sai ba ina ma bari a kai kuma ma ne da su kuma ka ji wani likita ma ya ce wani aibin suke ba ku ji ba ranar abin nan ranar alhamis waye zo da ranar bin yi ba ba ku ji wani likita ya ce illar da siga yake kusan ya kai ta siga ne ba ku ji labarin ba ko to ni gaskiya a gaba yana aka yi wai bincike ne ya tabbatar da haka ya sa ma duk mutumin da ya ba da shekara hamsin baya to ya daina shan siga sai na yana kallo na nake wanda yanzu a tuma nan, ba da ba masu sauraro shi nan mutum to amma dai ba wannan ma'ajin dai abin da abin da muke magana shi ne ta yaya abin tausayawa ƙasashe ana ana saugatawa amma mutane mu suna tsara akwai shekarar da nake a cikin ba ni da ba da bayan da tare da nan tare da shi kuke tafiya lokacin masu ban dawo iyakar su suka abin da ya faru shi ne lokacin da muka ga kamar ana gab da ramada da yau tsofana ta yi zuwa biyu a kan da za a fara azumi muka dawo amma tun a lokacin akan shela a cikin ƙasar. cewa an rage farashin kaya kuma duk wanda aka same shi ya tsada kaya gwamnati da ta kama shi kuma za ta rubuta shafa saboda al'umma ta samu sauki mutanen Nijar din nan nan kusa kusa da duk shekara sai kun ji an yi shela an rage farashin kaya amma me yasa a nan ba a ko nan ba musulmai ba ne ba ba ba musulmai ne to ɗanar suke ma ‘yan uwansu mugunta ce to nawa da irin abu ne haka ta kallon wanda aka lafiya na yanzu abin da kai ba ka samu kuɗi ba a wata goma sha sai a madadin ka sauƙaƙa kuma kayan nan ka sai shi in ka zama mada haba ‘yan uwan ina rahamar ka ina tausayin kai ina rangwamin ka ga wannan al'umma ina tausayin da kake da ga ga wannan da, tsakani da Allah tun Ramadan din bai zo ba wani ya dala wani ma ya dala kuma Ramadan din bariyan can da kai aka yi ba kai kudin ba a wancan Ramadan can din na bariyan can shi ma da kai aka yi ba kai kudin bari har yanzu na bara ma Ramadan din da kai aka yi kuma kun yi tsadar na banan ma za ku yi tsadar to ai ba za ka kudin ba dai bariyan can can can ma ba kai ba banan ma ba za ka yi kuma duk matsalar shi ne a gama tsadar amma dai shi kawo da wake bilailan duk wanda ka je gidan su shinkawa da wake ne ba wani abu kuma kai ma ita kake ci ka je mai zama tarwa wallahi za mu ci shinkawa da wake eh, akwai shekarar da ne program ya ɗan yi zafi a kan tsadar da ake wani saboda taurin abin da ba sai dai idan haka ne da muke da damar su fi arha malamin su zo kasuwar musu? su abin da ya biya muke mu shigo kasuwar Ah amma ai kai ka san zan iya kasuwa na siya dubu biyar zan siya dubu biyar da ɗari biyar ne ba ba amma wannan kujerar da ba su kawo hauta ba ko ba gaskiya ba ne jama'a ko abin da na faɗa ba gaskiya ne ai cin ne wuce na ga muku ranta mai neman kuɗi ko ban ga muku ba aiki na uku wanda ake da bukatar mutum ya yawaita cikin ramadan shi ne as wato ba da sadaka da nuna muke karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana siffanta shi da kamar iska ce wacce aka aiko wajen araba alheri to daga duk wanda yake da hali wallahi ya sadaka cikin wannan wasa ma na sakatin ma sadaka ma na sadaka ma na sakatin da sadaka yawa ita sadaka ba ta nakarta kuɗi ba ta san kuɗin da ya a baya da zama yana saboda duk abin da ka bayar kuma an bin shekin ba fa huwa yukhliqu Allah ce cewa duk abin da ka ciyar na wani abu ko min karancin ni kuma zan mayar da gurbin a kuma tun min riban liyarbu fi amwalin nas wala yarbu fi kaza وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون ubangiji ya ce abin da kuka bayar na riba ba zai komai ba amma abin da kuka bayar na sadaka don tsarkake kudin ku kuka ba da shi sadaka waɗannan za mu rubanya musu juna sannan kana samun addu'ar mala'ika kullum sai ya maka addu'a sannan Allah zai maka inuwa a ƙarƙashin sadakar ka ranar tashin a kiyama a ranar da babu wacce inuwa sai inuwa a ƙarshe sannan zai ba ka sauƙin wato tsallake sarari sadakar da kake za ta ba ka sauƙi wajen tsallake sarari sannan a rayuwa duk wanda ka ba shi sai ya maka addu'a addu'o'in mutane da kirki da su ka samu ka saboda a gindin sadaka ake samun wannan a ƙarƙashin sadaka ana samun abubuwa wanda malamai suka ce sun kai guda goma sha biyar kowannen su ba na yawa wasu a duniya ake samun su wasu kuma a daga ake samun su saboda haka duk yadda ka samu kanka bincina ka ba ba ka mutura ka ba ba wani yanayin da shi. kyawawan ayyuka da ake bukata a ramadan abu na hudu qira'atul qur'an karatun alƙur'ani mutane su yawaita karatun alƙur'ani wato a cikin wannan wata mai alfarma da zai zo shi karatu shi malamai sun tafi cewa ko ka gane sa ko ba gane sa ba kana da lala saboda ai dama karanta alƙur'ani ta abudan bauta ce ibada ce amma dai babu abin da ake so a ciki kamar ta tadabbur wajen da zan karanta alƙur'ani ka lura da abin da yake gaya maka wannan ko ba zai samu ba sai in ka san ma'anonin alƙur'ani to idan aka yi rashin sa'a ba ka san ma'anonin alƙur'ani ba ka karanta shi kuma inda ka iya kai ta maimaitawa saboda ai malamai suna cewa alƙur'anin nan kamar ruwan sama ne idan ruwan sama ya fara tigowa da kuma ya zama to na ƙarshe wane ne mai albarkar kowanne yana da albarka saboda wa anzalna min as-sama'i ma'an mubarak mun saukar mai daga sama mubarak ruwa wanda yake mai albarka wanda ya fara diga mai albarka ne na tsakiya mai albarka ne na karshe mai albarka ne farkon alƙur'ani albarka ne Tsakiyar tsakiyarsa albarka ne ƙarshen zama albarka ne saboda haka ko ina ka iya karantawa ka karanta ka rayar da wata murayarwa irin abin da jibril ya zai wa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama jibril ya kan sauko ya karanta su karanta ta da annabi sallallahu alaihi wasallam na ga imamu wasu sunna ce da ake yi cikin ramadan a karanta alqur'ani na ka daga cikin manyan manyan ayyukan da aka yi cikin watan ramadan akwai karatun alqur'ani na biyar aljulus fil masjid hatta taqulu ash-shams shi ma wannan wani babban aiki ne na alheri mutum da zo sallar asuba a masallaci a yi sallah tare da shi ya zauna wato har rana ta fito yana alkar yana tafi yana karatun alkur'ani yana wasu alkar da istighfari da salati da annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'o'i har rana ta fito ya sallaci raka'a guda biyu fita wanda wasu malamai suke kiranta salatu shuruq wato sallar hasken rana ko fitowar rana wannan yana ba ka lada na kwatankwacin mutumin da ya sauka wuka saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da ake da bukata a cikin wata rarrada abu na shida shi ne al'ayyuka shi ne yake yi da shi kuma yi da shi ne mutan zama a masallaci duk lokacin sallah idan ya zo a yi sallah da kai wani lokacin bacci da rinjaye ka kai ka yi sallah cikin dare ka yi karatun alkur'ani ka yi tasbihi ka yi dai abubuwa na ibada wanda kuma daga nan kayan ke ne zuwa ga dukkan wani aiki ka bar wannan harkar duniyar ka koma wajen ubangiji baraka wa ta'ala wannan shi ma na daga cikin manya-manyan ayyukan alheri don mun Allah ya kasance na yi kafin a koma na ƙarshe yana daga cikin manya-manyan ayyukan sannan abu na bakwai shi ne al'umra fi ramadan wanda zai samu dama ya yi umra cikin ramadan saboda da mun yi magana cewa umra a cikin ramadan tana daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairai abu na takwas shi ne ta harri lailatul qadr kirdado kirdadon daren lailatul qadr dan an ce ma goma na ƙarshe ta kama to kare na wasa domin a wannan lokacin ne magana a ya ce idan goma ƙarshe suka shiga wato yana saura gyautarsa ko kuma izari yana saurin ma'anarsa ma'anar shi ne ana biya maka akwai tsayuwa babu magana bacci kuma ya kanta da iyalai a yi sallah a yi abubuwa na ibada saboda kirdagon cewa ya yi dace da samun garin da kai ma ka yi ƙoƙarin wannan lokaci ka ga cewa kana kirdagon samun wannan dare na filatin kada abu na tara shi ne al-iftaru min zikrillah wa du'a wa istighfar ana da buƙatar yawaita ambatan Allah a cikin watan Ramadan babban ambatan Allah bayan sallah ne karatun alqur'ani mai girma karanta alqur'ani mai girma ina da nahnu nazzalna dhikra wa inna da lahafizun saboda kai yana daga cikin manyan manyan ayyuka yin zikiri na karanta alqur'ani da su tasbihi da takbir da kuma istighfar abu na goma cikin ayyukan a ayyuka na cikin watan ramadan shi ne silatul rahim salar da zumunci waɗannan su ne abubuwa guda goma har ma mun lalata sallallahu alaihi wasallama yana magana cewa wanda yake son a sun fida masa arziki ya kuma ci mutuwa da wuri da tsawon rai to falyasi da rahim wanda kuma da dama da cikin kuwa da sabuwa wanda yake duka ba ma da dama da yawa da cikin kuwa da sabuwa ko wani zai daga hannu ne to ita mutuwa dai ko kana so ko ba ka so wallahi ba za ta gama kai kai ta bazo da dama ta yi zai kama duniya Allah ya ce ta ba tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa zai kulli zai kula da khalaqa mawuta mawt wal ka ji sai da aka fara mutuwa yayan ka ce sannan aka yi haya shi ya sa ba ka da wayon da za ka yi wa mutuwa wallahi duk bayanin ka wallahi sai ta kama ba yadda zai ka da ka wanda yake son a shimfiɗa arzikinsa a ta mishi a rayuwa ya yi tsawon rai an gane su ya sadar da zumunci duk da cewa malamai suna cewa ai tsawon rai na ma'ana ne ba wai na ajali ba wallahi ta'ala na ajalin ma zai yi wa Allah ya karama, maka tun da kai ajalin ma baka san shi ba sai in ya zo mai yiwa na farkon ya zo na biyu kuma ya zo wannan duka zai iya yi ba a gurin Allah yan kullahu ma sha Allah waɗannan kenan to sai abin da muka ce ma ya ce ku mu abin da zai inganta su wannan shine mataki na uku kenan a cikin abin da muka ambata za mu yi magana a kansu idan na kuke saka isha lokacin yayi takwas saura takwas saura ake zama to bari mu yi a gurgurde Ah, abin da zai inganta azumi shi ne na farko akwai abin da ake kira saumun nisa wannan kuma ita ne babbar cuta da ta bidama da wuya ka ga mutum ya ɗau azumi ya zo ya sha ruwa yana da wahala sai da mantuwa da wuya ka ga mutum ya ɗau azumi kaga ya zo ya kama cin abinci yana da wuya sai da mantuwa inda mantuwa ne ma kawai an yafe ma ga wani arziki ne wanda da ya ce an koro ma to amma sauran lisan matsalar ka tana cewa banda cikin ka ya rasa abinci banda cikin ka ya rasa ruwa banda kuma wacce niyyar da ka dauko azumi har zuwa faduwar rana za ta da shi to sai ka san harshen ka ya rasa harshen kan nan shi ne ya rera mu ba ni da zaki mutane yau kuma fa matsala yau fa matsala kowa ya tsaya ya tunani kan ma akwai matsala saboda magabata akwai waɗanda kamar yadda da yi da dusa da ke daga cikin magabata akwai waɗanda idan an ya zo ba ka fita wasu sai dai in bukata mai tsanani an tambayi wani da cikin shi a rubuta ta ba su fita wasu wato in ka na cikin mutane sai su bata maka azumi in ko ba su bata maka azumi ba su za su kawo na kasu na lalar shi ne maganganun mutane yau kuma jama'a da gulma sai an abin sai an taka da kafa an je kofar gida a maka sallama mai gulmar sai ma gulma sannan sai shi kai ma tafiya shi sai kuwa da haka ake ko da ni mun da tashi daga wata anguwa mai nisan sai ya kuma har wata anguwa salamu alaikum ka sallama ga mutane salamu alaikum salamu alaikum ni ko ba kowa ne ya eh, duk shi kadai ke wannan tambayoyin don ka kai kuma zaka ka zo a ina ne da gona shi gaban aiki ko wani abu kuma to shi kenan gulma ya kawo maka lai ba abin da zai gaya maka sai zai kama zancen wani muna da wannan waɗannan abubuwa su ne ita duk halilar da kai an ambata ɗin nan wallahi waɗannan abubuwan za su iya kawo raka su ci na zuwa don ba da nan sun ga kan jawada ba ta ɓata azumi amma za su kawo raka su har ma ibn hajar yana cewa yuksha ana jin tsoro Allah yuqbal saut ba za a karɓi abin ba saboda waɗannan abubuwa to yanzu an wuce wannan ba wani kawai waya zai kula ba ku yi ta abin da za shi ma ana kwanci kan gadon da ya ma kana lamari ya